بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> يومنا شابيو a watan jumada al'ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu talatin da shida kuma daya ga watan uku miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah ta'ala a cikin kaddarawarsa ya haɗa mu domin ci gaba da mu na musamman a waɗannan lokuta wannan shi shine majalisunmu na goma insha Allah ta'ala kenan in Allah kaddara mana sauran majalisai uku kenan mu karkare za mu fara da karɓar hadda ta ha'iyar al-imam ibn abi dawud ma rahmatullah bismillah ومالك والثوري ثم أخرجه أبو أمير أو ذاك المسبح من بعد الشافعي وأحمد ما معبودا ما معبودا إمام هدى من يتبع الحق إمام هدى من يتبع الحق ينصح هناك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم بالحق إنك تفعل نعم ثم أخوه أبو أمر من أرزا إذا كان يصدقه نعم بهم فالشافعي وأحمد إمام عبد من يتبع الحق ينصح حق من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد أفى الله أنهم فأحذرهم بالحق إنك يفتح إنك تفرح آه. وذلك رسول الله وللعادة كالشادي وأحمد لا مولى من حتى يصلي إنه شاق فأحببت ما من تلقى قتال او تلقى شدة مصبه مصبه الله هنا ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم فل ومن بعدهم فل ومن بعدهم ومن بعدهم الظالمون to a tsallake sai an dawo wani ba'adihim fari wani ba'adihim to je ka in ya dawo yayi بعدهم كالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح يتبع يتبع الحق ينصح أولئك قوم أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم بالحق إنك تفرح ومالك ومالك والثوري ثم أبو أبو أمر الأمر ذاك النسب ومن بعده كالشافعي وأحمد إمام هدى إمام هدى إمام هدى إمام هدى إمام هدى من يتبع الحق أولئك قوم قد الله عنهم فأحببهم بالحج فأحببهم بالحج إنك تفرحون ومالك التوحيد ثم أقول أبو عمرو بن العوزاء ذاك المشرك ومن ومن بعدهم فالشافعي وأحمد امام ابو جميل غير صحيح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فعبدكم جنة فعبد بالحق إن لا تفرقوا وعائشة أم المؤمنين

قبلهم ومن بعدهم فالتابعين لآخرهم بعدهم فالتابعين وأفعالهم وأفعالهم قولا وفعلا فأفضلوا ومالك ومالك ومالك هو ثم الخامس والثوري ثم أبو أبو أمرين ذكر من بعده فالشافعي وأحمد إمام هدى الميت بالحق حق ينصر أولئك قد أولئك قد قوم أولئك قوم قد عفى الله عنهم كالصغاح جميل نعم الثاني ومن بعدهم فالشافعي وأحمد امام هدى من يدفع حتى يستقيم أولئك قوم وسعك الله عنهم فأحبهم بالحق إنك تفرح ووالد وسويه ثم أخوه أو أو أو أو أو أو أو زائدة المسبحون ومن بعده فالشافعي وأحمد إمام أولى من يدفع الحق ينصح أولئك قوم فتحق الله عنهم فأحدثهم بالحق إنك تفلحه مرانا ومالك وصفه فهو أمري أو زائدات المسبحون ومن بعدهم الشافعي وأحمد ما يعقدن الصحيح والصحيح أولئك القوم قد الله عنهم وحفظت ما الحق الملك ومالك والثوري ثم ومالك والثوري ثم أبوه أبو أمرنا بعدهم كالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق إمام هدى من يتبع الحق يبصر أولئك قوم قد عفى الله عنهم أعرف أحببهم إنك وكيف درس الأمس أما خان جيبا مين شيء بسم الله الرحمن الرحيم شيخو تو هي مجي كك شيخ كجا من الوقت شيء وما لك والقوم ثم عقوم أبو أمير الأولاء مصبي ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع هدى با إماما هدى من يتبع الحق من يتبع من يتبع الحق ينسوه أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأحببهم بالحق إنك سترى وبالقدر المقدور عيق فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح إنك تنصح لا تنصح با wanda ya sa muku ولا تنكرا جهلا wala ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفهم تطرح وأمسى وبالقدر المقدور أيقن فإنه وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة أقد الدين والدين أفيح دعامة أقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصه ولا الحوض والميزان إنك تنصه وقل يخرج الله العظيم بفضله وقل الله العظيم من الناس أجسادا من الفحم تطرح من الناس أجسادا من الفحم تطرح من الناس أجسادا من الفحم تطرح من الناس أجسادا من الفحم تطرح تو أذيع وبالرد مقدور أي وإنه نعامة عقل الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكرا ومنكرا ولا العرض والميزان إنك تنصح ويخرج الله العظيم بفضله من النار أسالا من البحر تطرح من النار من الناج من النار قويا وملك يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الرحم تخرج وني كرنت من الناس من النار تو بيتي نا 28 ما ne وبالقدر المقدور وبالقدر qadari al المقدور ودش bil قدره kaddara abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta cewa zai faru da mutum ta kashe gida biyu akwai alƙadirul kyauni akwai alƙadirul shar'i alƙadirul abin abinda Allah ya rubuta a cikin gaibinsa baka sani ba kuma yadda ya ga damar ya gudanar da duniyar nan tasa amma alƙadirul shar'i abinda Allah subhanahu wa ta'ala yi mana bayani a cikin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam misali na alƙadurul kauni shi ne sai Allah ya ƙaddara cewa wani yau wani wani yau mota za ta kaɗe shi kuma zai karye misali to amma alƙadurul kauni alƙadurul shar'i shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amma idan yi zikirin safi to za a kawar masa da wannan kaɗewar balle karayar ko kuma za a kaɗe shi amma ƙujewa kawai zai yi to Allah ya faɗa maka cewa za ka yi haɗarin amma ya faɗa maka kai zikirin safe in kai zikirin safe alƙaduru shar'i kenan so daga kullum ana nema mutum ya aiki da alƙaduru a shar'i ba alƙaduru kyau ne ba alƙaduru kyau ne gaibu ne baka san abin da Allah ya hukunta maka ba wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a sannan kaddara na da sharuɗa guda hudu sharuɗan nan al-iman bil qadar dole kai da abu hudu na farko al-ilmu cewa anna Allah ta'ala alima kulla shay'in qabla kiyanihi wa qabla husulihi kafin abu ya kafin abu a halice shi Allah ta'ala ya san wannan abu لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كاغنيكو لتعلموا أن الله على كل شيء قدير سيشكم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سن النبي شين الكتابة الكتابة أن الله كتب كل شيء قبل كيانه وقبل حصوله ألا يغبو تقومي كافن فاغو ونن أبو shi yasa ya halicci alƙalam kace awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farkon abin da Allah ya fara halitta shine alqalam fa qala lahu kutub Allah ya ce masa ya rubuta duk abin da zai afku a duniya kuma ya zai kasance saboda ka imani da alkitaba wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء الكتاب نعم اللوح المحفوظ شين الإمام المبين سنن شرط الإيمان بالقدر نأكو شيني الخلق أن الله تعالى خلق كل شيء قبل كيانه وقبل حصوله تنكا فمونا أبن يقسنشي الله رجايا حلتشيش إيه. والله خلقكم wa ma ta'malun Allah ya halice ku da abin da duk za ku aikata sannan na hudu shine almashi'a wa ma tasha'una illa an yasha Allah hazini mashi'a Allah ya ga damar faruwa kowane abu kafin abin ya afku waɗannan sune ne shuruɗu al bil qadri ko kuma arkanu al qadar hukunnan kaddara guda hudu mun gane to an samu ƙungiyoyi guda biyu da suka karkace maƙaddara akwai aljabariya sannan akwai alƙadariyatun nufatu aljabariya su sun yi nutso ne a wajen tabbatar da ƙaddara sai suka wuce gona da iri wajen yin imani da ƙaddara sai suka wuce inda aka ce su tsaya suka wuce inda aka ce su tsaya fa'afaratsu sai suka zaƙe su ne aljabariya afratu fi isbatil qadar su suna cewa duk abin da kaga dan adam to Allah ne ya sa shi yayi to ne yasa kuma Allah zai masa azaba jabariya kenan akwai alqadariyatun nufa su kuma suna cewa ba ruwan Allah Allah bai da wata kaddara duk abin da kaga dan adam shi ya ga dama ahlus sunna wal jama'a suna tsakanin su ba su wuce gona da iri wajen isbatul qadar ba sannan kuma sun tabbatar da akwai asbabul qadar lil aqdari asbabun kaddarori suna da sababba sannan Allah ta'ala ya ba dan adam mashi'a ya ba shi irada dan adam na da mashi'arsa sannan dan adam na da iradarsa kuma Allah ya riga masa bayani a cikin alqur'ani so daga Allah zai kama mutumin da ya ƙi bin abin da Allah madaukakin sarki ya ce masa akan hujja to shine kaddara shine cewa bil qadri al maqduri game da kaddaran nan da aka kaddara ta a ka zama kana da yaƙini kana da tabbas cewa daga Allah take fa innahu domin imani da kaddara di'amatu aqdi dini tana ɗaya daga cikin ginshiƙan addini wa dinu afiyahu shi kuma addinin musulunci faɗi gare shi yalwa gare shi afiyahu awsau addinin musulunci yana da yalwa mun gane wannan baitin yana bayani akan me alqadar a cikin littafin da aka rubuta akan kaddara wanda suke da mahimmanci akwai alqada wal qadar na al-imam al-baihaqi akwai littafin abin nan shifa'ul alil fi masaili al-qadri wal hikmati wat ta'lil na al-imam ibn al-qayyim a wannan zamanin kuma akwai rubuce-rubuce da aka yi akan al-imam bil qadar masu kyau daga cikin masu kyau da aka rubuta akwai littafin ashir yusuf al-karabawi al-imam bil qadar littafi ne mai kyau sannan da littafin Dr. Muhammad Ali As-Sallabi Al-Iman bil Qadar littafai ne masu muhimmanci mun gane ai wala tunkiran jahlan kada ka musa jahalan alhali baka sani ba ka musa wa nakiran wa munkaran mala'ika nakir da mala'ika munkar waɗannan malakani su ne malakal kabar su ne mala'ikun kabari sunansu ya tabbata a cikin hadisi sahihi al-imam at-tirmidhi ta'ala ya fitar da hadisin a cikin jami'u tirmidhi a shekul albani ya inganta hadisin akan cewa malakal kabar sunansu mala'ikun kabari su ne munkarun da nakir munkarun da nakir munkar da nakir munkar daga ankara yunkiru fa huwa munkarun ba a san shi wancan kuma nakira nakira nakira ka gani ko nakirahum falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum sai aka ce nakiyar shi kuma nakir wanda ba a san ba a san ba to mutum yi imani da su kakkai musu da haka ya ce jahalan saboda ai baka gansu ba baka san su ba shi yasa amma a cikin addini an faɗa maka to shi yasa sai ya ce maka jahalan sannan walal hauda kada ka musa tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo ya ce duk wanda ya shashi la yazma ba'daha abadan duk wanda ya sha kwalfata ɗaya ta ruwa to ba zai sake kishi ba har abada wal mizana sannan kada ka musa mizani ma'auni wanda tabbatar ko an tabbatar da akwai shi hadisai da yawa sun zo sun tabbatar da akwai mizani qur'ani ma ya tabbatar da shi faman faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسرت خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلته وجوههم النار وهم فيها كالحون أتشن سورة المؤمنون سننكم أتشن سورة القارئة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا تغيم وكك مصاص إنك تنصف أنا مك نسيحة با إنك تنصف با هذا أتشن أكوين تنصف كو ينصف إمام هدى من يتبع الحق تو ينصف nan kuma tunsahu kai ake ma nasiha kakkan musa munkar da nake wa qul sannan kace yukhrijul Allahu bi fadlihi Allah da girman Allah mai girma zai fitar da falalarsa minan nari daga wuta a ajsadan wasu jukunkuna tuturahu waɗanda aka jefa su min alfahami sun zama kaman gawayi alfahmu da ha karami shine gawayi sun zama kamar gawayi sai a fito da su Allah ta'ala zai gafarta musu asbab da suke ja akwai asbabul maghfira bayan an shigar da mutum wuta akwai asbabul maghfira daga ci akwai shafa'atun nabi sallallahu wa shafa'atu sa'ir shafi'ina ko masu ceto qur'ani zai ceto eh? annabi sama zai yi ceto sauran annaba za su yi ceto bayin Allah za su yi ceto ‘ya'yan da suka mutu kafin iyayensu suna ƙanana za su yi ceto mata ‘ya'yan mutum mata ‘ya'yan mutum mata ko sun girma sun yi aure ya auratar da su suka shiga aljanna to su ma za su yi ceto mun gane ai to duk waɗannan suna cin waɗanda na nasusa suka tabbatar da cewa za su yi ceto to wannan shine a takaici Allahu alam ina jin kowa gane to